Sashen Hausa na Tele sahil kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Lahadi 28 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2024 da ta daidai da ranar 22 ga watan Muharram a hali yanzu muna cikin daren Litinin 23 ga wannan wata hijira ta manzon rahama tana da shekaru 1446. masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan fili namu na labarai na sashen hausa kamar yadda kuka sani a ranar shekaran jiya juma'a ne kasar mu nijar ta gudanar da shagulgullan sallar cikon shekara daya na wato samun cikakken 'yancin kai a karkashin inuwar majalisar ceton ƙasa da ke karkashin jagorancin shugaban kasa birgidiya Janar Abdulrahman Chani an gudanar da wato wasanni na alkaryoyi da dama a nan babban birnin Yamai. A can cikin jihohi ma an gudanar da makamantansu kamar yadda za ku ji a cikin rahotannin abokan aikinmu daga Tawa, Maradi da kuma Difa. Shi dai wannan zaman taro da haɗin gwiwar ƙungiyoyin farafula fula na difa ya tsara shi ne dai na sallatar shekara ɗaya cib da ƙasar mu ta kasance a ƙarƙashin jagorancin magabatan CNSP. a safin farko general da brigade abdurrahman chani lokaci kuma wanda a cikin shi duka 'yan nijar suka zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin kwato 'yancin kan ƙasarmu da kuma kimarta idon kasashen duniya a albarkacin wannan rana dai mai tasirin gaske zuwa ga mu ta nijar wa'illan ƙungiyoyin farar fula da suka ɗauki jawabi kowanne daga nashi gefe ya bayyana dalla-dalla irin jan ƙoƙarin da magabatan cnsp tuni suka aiwata wannan kuma domin samo da ci gaban kasar mu cikin mutumci da kiyaye amfanin juna gwamnan jihar difa general de brigad muhammadu ibrahim bagadoma da ya halarci wannan zama shi ma ya yi amfani da kalmomi kamar haka kun yi declaration kun yi march eh, kun yi meeting iri-iri kun kawo goyon ku ga wannan tahiyar da ake yi a ƙasar nijar to na farko muna muku godiya muna fatan allah zai saka muku da alheri a wannan zamani makiyan nijar waɗanda suke laɓe a cikin gida da waɗanda suke waje suna cewa a sojoji wannan da suka yi juyin mulki ba don suna son ƙasar ba ne ba sun yi shi ne kawai don wani ra'ayinsu na kansu to yau da gobe tahiya tana tahiya 'yan ƙasa suka gano cewa a'a akwai wani abu muhimmi a cikin wannan abu shine na ɗaya suna neman kare mutuncin ƙasanmu da ya zube a idan duniya na biyu suna neman su ɓato ma ƙasanmu haƙƙinta da ake ɓace mata ma'adinai allah ya ba mu su habba iyaka amma babu ko hus ban mu ganin shi a cikin ƙasar nijar kurum sai wasu tsiraru su kwashe su tafi da su su yi arziki su sa jama'a su cikin sanyi cikin wadata mu kuma muna nan muna talauci kullum sai an zo an meko mana dan abin da zamu ci da mutanen mu na uku mun gano cewa suna da tsari wanda suke so su wallafa a cikin ƙasar don saboda 'yan ƙasa su tashi da kansu su taimaki kansu da kansu musamman ma wannan tsari da aka yi na yin noman shinkafa kuma muna fatan za ku ci gaba da kawo ma wannan gwamnati eh, goyon baya don saboda ta ci gaba da yin ayyukan tattalin arzikin ƙasa eh, shin hada tsaro a cikin ƙasa neman ci gaba a cikin ƙasar mu ta nijar gurin wannan kun san shi na farko kwato ma ƙasa 'yancinta na biyu shimfiɗa tsaro a ƙasar nijar ina tun daga tilaberi har zawa gini a samu ma mutane aikin yi kamar irin wannan noma na shinkafa gashi ƙasar mu allah ya bata albarkar ƙasa mai daraja allah ya ba mu isasshen ruwa abin da ya saura a samu ma mutane kaya aiki mutane wanda suke so su yi aiki suna nan a sa su hanya wannan aikin don saboda mu kare mutuncinmu da kanmu mu bayyana muku da cewa da albarkacin wannan ranar an samu ganin halartar wakilan kungiyoyi daban-daban waɗanda suka fito daga sassa daban-daban wannan kuma domin ƙara kawo goyon bayan su zuwa ga magabatan cnsp a cikin wannan kokowar ta neman 'yancin kan ƙasar mu kamar a sauran sassan kasar nan tamu a nan maradi an gudanar da shagulgulan cikon shekara ɗaya da hawa kan karagar mulkin magabatan sai kwamitin ceton Kasa a ƙarƙashin jagorancin Brigadier Janar Abdulrahman Chani an gudanar da shagulgulan ne a karkashin jagorancin gwamnan jihar Maradi janar na 'yan sanda Isu Mamman da addu'o'i a masalatan kofar gidan sarkin Katsina Ahmad Alzaki da na gobir Abdu Bala Marafa an roki Allah madaukakin sarki da ya sabuka mana da arziki da wadata zaman lahiya da kwanciyar hankali da da albarka tare da raka gurin magabatan senaspe sahun gaba brigadier abdurrahman chani a nashi fannin gwamnan jihar maradi janar na 'yan sanda iso mamman raskuna ya yi tare da nuna muhimman ayyukan da senaspe suka gudanar domin walwala da jin daɗin jama'a ya soma da zana ayyukan bunƙasa noma da ayyukan gandari da tsaron al'umma da dukiyoyinsu ta hanyar sintirin jama'an tsaro farautar bishiya da sai da abinci a kan farashi mai rahusa da raba shi kyautar ruwan Allah ga jama'a sannan da neman Nijar ƙasanmu ta zama ƙasa mai cikakken 'yanci. Sakamakon haka ne jama'a da ke nuna murna da farin ciki game da wannan mulkin suke ci gaba da ba da goyon bayan su goyon bayan da ya bayyana ta hanyar mika kyautar ekoki 500 domin a faɗaɗa ayyukan noman gandari a cikin wannan jiha sannan da tallahinsu. da asusun neman yanci na ƙasar nan tamu sannan da ci gaba da gudanar da yawaita addu'o'i da roƙon Allah. Tururuwar al'umma ne dai maza da mata yara da manya jama'an tsaro hukumomi na barike da na gargajiya a kan gaba gwamnan shahar tawa kononal major umaru tawaye sun ka hito da fifi tamkar tsinciya maɗar minki guda a tribune ofisal lantawa domin kawo goyon bayan su ɗari bisa ɗari ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa general de brigade abraman chani shekara guda da sun yi na jagorancin ƙasar nan tamu a lokacin da ya ɗau jawabi gwamnan jihar tawa colonel major umaru tawaye ya kawo godiya ta musamman zuwa ga dukkanin mahalarta wannan taron gangamin da wanda sun ka shirya shi akwai kwamitin jiha akwai kwasana da kuma mata mayaka da ake cima fam gerer akwai kwamiti na jiha na matasa godiya ga jama'an tsaro gwamnan jihar tawa ya zana dalla-dalla ci gaban da an ka samu a cikin wannan tahiya ta cnsp huskar jihar tawa fannin bunƙasar da ruwan sha kiwon lahiya al'umma ilimi harkar tsaro bunƙasa ayyukan noman rani da sauransu bayan jawabin gwamnan jihar tawa an saurari na sauran magabata ɗaya bayan ɗaya akwai na shugaban da'irar birnin tawa sahabi musa da sauran shugabannin kwamiti wanda sun ka shirya wannan sallah cikon shekara guda na mulkin cnsp bayan dukkanin waɗannan jawaban mai martaba sarkin tawa alhaji adu musa ya yi nashi jawabi yana mai cewa jama'a musulmi akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata mutane su fahimtu da su goyon bayan wannan ƙasa shi ne wajibi gare mu tilas ne mu ba da goyon baya ga cikin ƙasarmu da ceto ta daga cikin wani ƙazami wanda bai dace ba. Daga nata wajen shugaban ƙungiyar mata mayaka da ake ce ma fam geriyar Aminatu Abdullahi ta nuna farin cikinta da godiya kam haka. Allah ya nuna mana gaskiya ta zo saboda haka matasa wannan lokaci nakuna cani ya ce wannan lokaci nakuna su za su ce wannan lokaci nakuna saboda haka da mata ku tahi tsaye ku ba wannan iko wannan sozawa ku ba su goyon baya ku kama hannu hannunsu a kama aiki gadan-gadan saboda mu hiddo ƙasanmu cikin hal a wurin waɗannan shagulgullan sallah makaɗa da mawaƙa ba a bar su baya ba su ma sun cashe ayarsu waƙar yabon mulkin cnsp shekara guda zancen ƙasa ne a ƙarshe mu ƙara jaddada muku da cewa dai da hukumomi da kwamiti na jiha da ƙungiyoyin matasa kwasana geriyar gaba ɗansu sun ce insha allah ba gudu ba jiha da baya za su ci gaba da gwagwarmaya ta kawo goyon bayansu ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp sai kuma kasan nan tamu ta zamna lahiya. Muna a jihar Tawa dai har wa yau domin sanar da kucewa a ranar jiya Asabar. Malamai magadar annabawa sun kira wani taro na sabkar alkur'ani da kuma addu'o'i domin Allah maɗaukin sarki ya dafa ma Nijar a cikin wannan kokowa da take yi na tabbatar da cikakken incin ta a duniya. Wannan taro dai ya samu halartar gwamnan jihar Tawa kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Abdulrahman Isaka da Muhammadu Agumu. Babban masallacin Juma'a da ke anguwar Kurfayawa nan tawanan ne an ka gudanar da wannan zaman taron na yin addu'o'i domin Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kwanciyar hankali zaman lahiya da damuna mai albarka ko ina cikin ƙasarmu ta Nijar. da kawo goyon baya albarkacin cikon shekara guda da CNSP ta yi na jagorancin ƙasar nan tamu inda an ka samu kasancewar hukumomi na barika da na galgajiya. A kan gaba gwamnan jihar ta Colonel Major Umaru Tawaye malamai magada annabawa limamai na masallacin ne daban-daban gwamnan jihar Tawa ya yi amfani da wannan dama inda isar da saƙon gaisuwa magabata na koli musamman ma shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ta cnsp general de brigade abdurrahman chani da kuma al'umma waɗanda sun ka shirya wannan babban haɗuwa ya yi kira ga al'umma da cewa fa su dage saboda kun san irin halin da ƙasar nan tamu take ciki kenan a yawaita addu'o'i bayan jawabin gwamnan jihar tawa mai martaba sarkin tawa alhaji adu musa ya yi nashi jawabi zuwa ga al'umma yana mai cewa wallahi wallahi duk abin da kuka gani yahudawa da makiya dini musulunci suna kirkirowa ba wani abu ne don su ci nasara a kan mu ne amma an ba shi ba za su samu cin nasara gare mu ba tun da kullum yau abinda suke fata su bin kusar da musulunci su kuma yin allah ya su yi musulunci ya tafi babu kingi ya waiwayo baya daga nan kuma haɗaƙa ƙungiyoyin addinin musulunci na jatawa sun karanto sanarwa da abin da ta ƙumsa kama haka mun gode ma Allah da haka muka zo mu nuna gode mu da Allah subhanahu ta'ala saboda mu samu ƙari Allah ce aka gode zai ƙara kuma tabbas haka ne da haka mu gode ma Allah subhanahu ta'ala akan wannan zaman lahiya da ya bamu da natsuwa muna wata Allah ƙara haɗa kadun abin da ya shahe tsaro an samu cigaba sosai da sosai a cikin kasar Nijar da haka wannan abin jinjina na ga iko na da CNSP da kuma gwamnatinsu. Don kuma ce wannan aiki an same shi saboda nan wanga wuri mu zamu dama mu ƙara jinjina mu so zamu da tsaye dare da rana suna kare al'ummar Nijar suna kare eh, iyakokinmu mu ƙara jinjina musu da wannan kuma da malamai alhamdulillah shi da muka ce mun zo mu gode ma Allah subhanahu wataala a ƙarshe mu ƙara tuna muku da cewa za a yi sallah alƙunutu da karance-karancen alƙur'ani mai girma na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zama da ƙasar nan tamu lahiya ya ba mu damuna mai albarka duk wanda ya ɗauko mugun nuhi da sheri ga ƙasar Nijar to ya koma ga kai ne. To madalla masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da sauka kenan a shirin waɗannan labarai ne yau sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran a madadin abokan aiki ga baki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri nake fata alheri da ku daga nan sashen Hausa na Tele Sahel. Assalamu alaikum.